ba zan kwana ɗakin ki ba wallahi ba zan kwana ɗakin ki ba ɗakin cinyar da zan kwana to me yasa kin sayar dubu ashirin ni ba zan sayar ba hansun ba zan sayar ba na ma yi cinyar take my bag and cap sorry my chocolate Alhaji. Ka kuɗin.